Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Masu sauraro da fatan kun wuni lafiya. Sunana gunguma mun ɗantani. Ga kanin labarin maraicen yau Juma'a uku ga watan Mayu 2019. Yau uku ga watan Mayu aka sallace ranar 'yancin jarida faɗin duniya baki ɗaya aji na 26 a ƙasar Nijar sandikar ƙasa na ma'aikatan bada labaru da sadarwa na koke da yanayin halin gudanar da aikin nasu muna ɗauke da cikon bayani a cikin labarin. A ina cikin jihar Tilaberi mutum shida suka mace uku suka jikata. a cewar mataimakin magajin garin inates biyo bayan tarotsewar wata mota da ta taka na yau da sahi nan kaɗan za ku ji cikon bayani a shafin rahoton na musamman na maraicen yau a kan lokacin da ake ciki za mu firanta da juju alishi na kurgeni bisa ga karamcin sharuɗan da ke ga dokar tsarin 'yancin jarida a ƙasar niger to madalla yanzu kuma ga zubin labarun bi da bi mutum shida suka mace uku suka ji mummunan rauni dangance da tarwacewar wata mota a yau da sayan nan kilomita takwas da garin inates jihar talabiri a cewar asale ag alhamdu mataimakin magajin garin inates mutanen da suka jikata sojawa sun zabura da su a asibiti bari mu saurari bayanin da yawa alamin washar mutan muhammadu dauke da fasara Kusa da Inatis kilomita takwas ko biyar an ba mu labarin sunayen mutane shida da suka mutu uku suka jikata sosai. A halin yanzu ba mu da cikakken labarin mutane uku da suka jikata saboda suna hannun sojoji ana kula da lafiyarsu. Har yanzu dai ba mu tantance mutanen ba, amma dai mutane ne da suke zuwa ta'aziyar wani sarki da aka yi wa kisa. shi ne labarin da muka samu ba a tantance waɗanda abin ya rutsa da su ba amma a cikin jerin sunayen mutane tara akwai maza bakwai mata biyu A wani babin kuma mai adanan hatimin kasar Jamus Angela Merkel na bisa kan ziyara a nan yame domin tattaunawa da magabatan kasar Niger bisa ga kalubalen batun kwanciyar hankali a yankin Sahel da kuma maganar kokowa da lamarin bakuncin habre. ba bisa ka'ida ba ƙasar Nijar ta zanto dai muhimmiyar ƙasa da bakuncin habre 'yan bakin habre ke bi su wuce a wato rawaitar majalar ƙasar Nijar Sahel wala walafata ta yau da sahe mai adanan hatimin na Jamus a yayin wani zaman taron ba da labari ga 'yan jarida a nan yame da aka yi ajiya ta bayyana cewar baiwa al'ummomi damar yin aiki ita ce mafuta ga murkushe lamarin bakuncin habre akan hakan Nijar za ta iya lissafi da taimakon Jamus bisa ga ɗaukar ɗawainiyar batun a faɗar ta bisa ga jadawalin ziyararta ta kuma za ta ziyarce-ziyarce kuma ta tattauna da magabata da dama bisa ga batutuwan kwanciyar hankali da na ci gaba. albarkacin ranar da aka keɓe faɗin duniya baki ɗaya don ungozoma mai karɓar aifuwa wadda ake sallacewa kowace ranar biyar ga watan mayu gobe hudu ga wata ake gudanar da shagulgulan sabgar mamma annor a cibiyar academy des arts martiaux ta nan yame jones production ita ke dauke da lemar ma'udin kuma shine jami'ar karbar aifuwa mai kare yancin mace komi ke manufar hakan salif jori da ya fusa anta sabgar yayi wa michel jeji bayani ga fasar bayanin nasa Tuni mun shirya domin karɓar jama'a musamman iyayen mata da suke da matukar amfani ga al'umma cewa da ungozumin ne ba iya biyan su akan ayyukan da suke yi saboda aiki ne mai matukar daraja. A wannan shekara maudu'in shine ungozumin ne masu kare haƙƙin mata. Sako ne da muke son miƙawa ga mata har waɗanda ba ungozumin ne ba. Bayan haka a shekarar bara mun yi tikiti ne domin shiga a cikin wannan ɗakin. Amma a wannan shekara mun sauƙaƙe duka wannan kawai muna son su yi anko ne a matakin farko akwai mata uku da za mu baiwa tukuci ta farko dai za a bata kujerar maka sauran kuma za su samu kyaututtuka da dama a wagga ranar duniya ga 'yancin jarida a ƙasar Nijar da kungiyoyi masu sana'ar kafofin labaru na aza ayar tambaya ga halin yanayin gudanar da aikin nasu. ba a cikin wato amintaccen yanayi yan jarida na aiki cikin yanayin kin yarda dokokin tsara samun labaru ba a lissahi da su haka dai mudi musa babban sakataren sandikar ƙasa ta ma'aikatan ba da labaru da sadarwa sinatik ya faɗawa a sumana shina yau a Niger akwai doka da ta ba dan jarida dama na ya shiga ko ina domin neman labari saboda unhwanin kasa da 'yan ƙasa ya ake ciki yau kana iya ka ɗauki wani suje haka na reportage ka je wani ofisa na minista ko wani wuri haka ka ce a ga labarin da kake so a ce ma ka je nan ka zo can ka je kana iya kwana sati ma wani bi wata bayan information guda or an ce eh, labari an san abu ne mai wucewa don vraiment akwai matsaloli da dama hal wannan matsalolin da ma ake fuskantar su ta fannin sarushi ne haka na gwamnati dukkan su wannan haka ake ciki paske mutane da yawa eh, ana tsoro ka ba da labari a ce a kai ka bada shi gobe a hudda ka daga aiki kuma lallai kuma bai gyara dan jarida saboda shi labarin yake so Har wa yau dai albarkacin ranar da aka keɓe duniya baki ɗaya ga 'yancin jarida yau uku ga watan Mayu, sashen edita na studio Kalangu ya mai da hankalinsa ga mata 'yan jarida da ire-iren shawarorin da suke gabatarwa a zaman tattaunawar fitar da batutuwan da za a wallafa. Buli Adamu Ide ta rukunin jaridar Bonferai da Maimuna Jado ta tambara tsinkayensu ya yi zama guda ga fasar bayanin nasu. A matsayina na mace 'yan jarida, ina ba da ne labaru akan 'yan uwanmu mata sau ɗaya cikin sati. Haka ne a matsayinmu na mata, ba ko da yaushe muke da ikon ba da ra'ayinmu a cikin ma'aikata ba, amma akan matanmu muna da labaru da yawa. Matanmu ba su damu ba da ba da ra'ayinsu a kan labarunmu na mata, su ma ba su damu ba, sun ke matsayinmu ba ɗaya ba yake da maza 'yan jarida. To, me sa wato matan Nijar ba sa ɗaukar matsayin jagoranci a cikin kafofin labaru? Danniyar maza ce ko kuma gujewar matan ne ga ɗaukar matsayin? A bukiyar aikinmu 'yar jarida ta firanta da wasu mata 'yan jarida su biyu. Bari mu saurari ra'ayin nasu. Je suis journaliste. Lalle ni yan jarida ke, amma ina da nohin iyali a kaina. Ina ganin edita na da safe da marake yana zauwa, domin bai da nohin kowa a kansa. Yana da wadda za ta kula mishi da sa da iyalinsa, da shara da wanke-wanke har da dahuwa. Ni kuma a matsayina na mace ban shi ba zan iya ɗaukar nohin edita ba. Ki Lalle aikin ɗan jarida yana da daɗi, amma kake jira a gwada miki abin da zaki. Gwada musu kina da basira, kina da kuzari. kuzari sannan zaki iya yin aikin matsayin da za su baki wannan zai sa manyan ki su samu yarda gare ki su baki kulawa kuma su baki amana lalle ni mace ce wadda take da sani da ya kamata da kuma aiki tsakani da Allah ya la connaissance également et il y a l'expérience duk dai ga batun ranar yanci ga jarida dama ce da gidan jarida na ƙasar Nijar ya yi amfani da ita bisa tallafin harabar jakadancin ƙasar Amurka da ke nan Nijar da ta mutun wato mutunta tsohin domin mutunta tsohin 'yan jarida kamar su abdullahi musa masalaci tsohon wakilin majalar rotos a niger musamman kuma da marigaya malam barka malam mamma barka da kuma marigaya maryama kaita musa hassan ya mana sharfi akan wato marigayar da kuma 'yan jaridar a ƙasar niger mutar muhammadu fasara An haife ta a shekarar 1946 a Yamai. Uwar 'ya'ya biyu, Maryama Keta ita ce mace ta farko da ta fara bayar da labaru a Nijar. Ta rasu ne ranar 29 ga watan Oktoba na shekara 2018 a Istanbul na ƙasar Turkiya inda ta sha fama da jinya. Ta fara aiki ne a Murya Sahel a shekarar 1964 kuma ta riƙe makamai da dama. Ta kasance furodusa mai tsarawa da kuma ƙirƙirar da waɗansu mujallu kamar mujallar yara da kuma wani shiri na labaru akan mata da sauransu. Ita ce mace ta farko da ta riƙe mukamin shugabar hukumar sadarwa CSA daga shekara uku zuwa shida Sannan kuma ta yi zama a cikin waɗansu ƙungiyoyi misali ƙungiyar mata Kwangafen da kuma ƙungiyar Transparency International Russian Niger. A shekarar 1968 ta samu wata babban lambar yabo na cancanta a ƙasar Mauritania. Duk dai a wannan sabgar wato aji na 26 na ranar da aka keɓe duniya baki ɗaya na 'yancin 'yan jarida da aka sallace yau ɗin nan ya laƙanta da ƙalubalen kafofin labaru a yayin wato zaɓuɓɓuka da kuma kafin gwiwarsu ga tallafawa demokaraɗiyya babbar wakiliyar ƙungiyar ƙasashen turai frederica mogherini a yayin da ta baiwa wato labari inda ta ce babu demokaradiyya idan jarida ba ta da 'yanci rahilatu sumana ta mana sharfi a akai shi na min sharfin ya kumsa. Ingancin tahiyar demokradiyya ta danganta da 'yancin faɗar albarkacin baki, yawaitar kafafen yada labarai da kuma basu su 'yancin gudanar da ayyukansu. Haka Frederica Mogherini, babbar wakiliyar kungiyar tarayyar Turai ta bayyana jiya a cikin wata sanarwa. A sakon nata ta shida da cewa bayar da labarin karya a lokacin zaɓe na kumshe da mummunan tasiri kan tahiyar demokradiyya da kuma muhawarorin jama'a cikin duniya baki ɗaya. Kungiyar tarayyar Turai ba ta tsira daga wannan lamari ba, saboda haka a ɗaya bangare ta mai da hankali sosai kan inganta dubarun gano labarai labarun karya waye kan jama'a ko kuma azawa 'yan ƙasa nauyin tahiyar da abubuwa a wani bangare kuma a bunƙasa kafafen yada labarai masu 'yancin kansu da matsayi ɗai a yankinta da kuma duniya baki ɗaya ta hanyar zuba kuɗaɗen tahiyar da ayyukan proje-proje domin inganta aikin jarida tabbatar da 'yancin aikin jaridar da kuma kaiwa ga samun labarai na hukuma. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Zander. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar gajeren zango. Studio Kalangu. Studio Kalangu shirye-shiryen na zo muku ne daga nan anguwar kwar Kano birnin Yame. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. Dokar ƙasar Nijar bisa ga laifukan da ake yi ta hanyar jarida na da karamcin sharuɗa a ganin babban sakataren kwamitin ƙasa mai kula da kare haƙƙin ɗan adam a Nijar, Asumana Shina ya firanta da Amadu Ali Shina Kurgeni ga zubin firar tasu. Wasu ayoyin doka da suka jibanci inganta 'yancin aikin jarida a Nijar ana yi musu fasara daban-daban. Domin ganin an fahimci waɗannan dokoki, malamin shari'a Ahmadu Ali Shina Kurgeni kuma Sakatare janar a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ya buƙaci a yi gyaran fuska na tsabtace wannan ayar doka ta watan da goma. Les articles 60 et suivant de l'ordonnance. Aya mai lamba 60 da mabi mata na dokar sun tanadi tuhuma ba a tsare dan jarida a gidan kaso. An haramta wa alkali mai bincike tura mutum gidan kaso yayin da aka haramta wa alkali mai shari'a yankewa dan jarida hukuncin dauri a gidan kaso saboda wasu kalaman da ya furta ko waɗansu rubuce-rubuce da ya yi da sauransu. Sai dai duka da matakan da aka ɗauka a cikin dokar ana tsare waɗansu 'yan jarida da har ma a garkame su a gidan kaso. Souvent, l'opinion se plaint du fait que il y a des... Wani lokaci jama'a na korafi kan cewa hukumomin bincike na tsare 'yan jarida alhali doka ta hana yin hakan. Ita dokar hukunci ana fassara ta ne yanda take. A nan shawarar da nake badawa an yi ta so da dama a ma'aikatar mu shine a tsaftace wannan doka ta yanda za a kawo haske a gane cewa an haramta a daure dan jarida. Matukar ba a fayyace ba kina ana iya daurewa. Kamar yadda na gayi wajen shari'a ba a kaiwa gidan kaso tara ake azawa taron na iya kaiwa har har miliyan biyu da rabi kuma fiye da haka. Kenan ya ake iya fahimtar rashin hukuntarwa a halin yanzu? Idan aka ce rashin hukuntarwa tun tuntuɓen baki ne domin asa tara ma hukunci ne saboda haka nake ganin ya fi dacewa a ce rashin ɗaurewa a gidan kaso. Ba a zuwa gidan kaso amma an yi wa mutum hukunci domin an yi masa tara. Haɗarurrukan da ke ƙarƙashin wannan lamari wanda kuma watakila ba a gano shi ba shine idan aka kama mutum da laifi wanda aka cutawa yana iya nema a biya masa hakkin sa a gaban mashara'anta kuma idan mashara'antar ta amince da haka aka kuma tilasta wa jarida a radio ko talabijin ya biya kuɗaɗe masu yawa sosai haka na iya zama sanadiyar rufewar kafar yada labaran tare miliyan biyu da rabi ma ya akwai jaridu da yawa da ba sa iya biya ko kuma idan aka ce kafar yada labarai ta biya taron miliyan goma ba tabbas ba ne ta iya biya kina haɗarurruka ne ke ɓoye idan suka faru babban matsala ce sosai ga kafar yada labarai euh, a nan ma kuna nufin sai an sake bita bisa cin tara Ba zan iya ce hakan ba domin an riga an haramta ɗaurewa a gidan kaso. masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin labarun namu na harshen hausa yanzu kuma ga musa hassan ya shigo inda zai gabatar da labaru da harshen zabarmanci kanan kuma rufe za ta zo ta ba da labaru da harshen faransanci bayan ita kuma akwai wato dandalin yan jarida wanda za ku ji a cikin muhawar studio kalanguna maraicen yau ai saurare lahiya ni naku dan badan da alit malaman mun ke muku sallama a futa lafiya Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da digo uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba tasa'in da bakwai da digo biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba tasa'in da bakwai da digo biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba tasa'in da shida zangon FM. Studio Kalangu.